idanunki ciwo suke ne hajiya Maryam? Kika gani? Gani ne sun ja. Ciwo suke. Kai, kin yi kuka hajiya Maryam. Me ke damun ki dan Allah? Babu komai. Kuma yadda kika faɗa din da idan ne suke yin ciwo. Sai ki gaggauta zuwa asibitin idanu, daman idanun saura ne. Ko kuma naki ne saura ba? Ai gwara nawa ma. Kika naki ai sun jima da tafiya. wannan takardar fa. Darakta na ce kan ki sa hannu. Вернемся? Ɗauke ta ku shiga ciki zan yi da ku. Hajiya. Lafiya ne? amma gaskiya ba zan ɓoye miki ba ina son rabi kuma na shiga damuwa sanadiyar da ta tafi ta daɗe haka ba ta dawo ba hakan ya sa na fara tunanin ko laifi ta kika mai da ita gida kana son rabi amma me yasa ka san kana son ta baka faɗa ba tun farko kuma ni ai na zaci kun fahimce ni. Sabida a ki na sha nuna mata abubuwa wanda su ne alamun cewa ina son ta. To a tunani na waɗannan abubuwan da nake nuna mata a ki ina tunanin ba sai an tambaye ni ba akan ina son ta ko ba na son ta. To, jinkirin da kai dai ya sa ka rasa ta. domin kuwa iyayenta ne suka buƙaci a kai ta za su aurar da ita yanzu haka zance da nake maka shirye-shiryen aurar da suke auren da ita suke koma an aurar da ita aure kuma umma haba umma ai bai kamata a aurar da rabi a ƙauye ba ko ba ni ba umma ya kamata a ce an nemi ilimi ya aure ta kuma ni a gani na aurar da rabi a ƙauye ai kamar an mai da ita baya ne tunda a nan ta girma a nan ta tashi a to ya kake so in yi iyayenta sun buƙaci yarsu za su aurar da ita ka gani ba da abin da zan ce sun riga sun yi mata miji suka ce tun tana ƙarama na kuma ba su abin su me na ku amma umma an riga an yi auren ne kai ban sani ba tunda dai Allah ya riga ya yi ba matarka bace baka haƙura mana Wa alaikum salam malam ina yini? Ya gida ya iyali? A lafiya su kalau alhamdulillah. Wallahi malam eh, babban ɗana ne baba ƙarami. Ƙwarai kuwa malam Ahmad. Ashe duk tsawon lokacin nan da ake zaune yana son rabu mu ba mu sani ba. to shine na fuskanci kaman zai iya biyo sawu tunda ya damu da ya ganta to ni kuma nan na yi masa lauya cewa ai na kawo ta an aurar da ita to shine nake so malam da Allah ko da zai biyo sawu da Allah a sanar da shi cewa an mata aure kuma ma ba a nan ƙauyen aka aurar da ita ba yawwa eh kwarai kuwa kwarai kuwa to ga gaya masa haka shi kenan ba komai malam ai raba amana ce a hannunmu ki kwantar da hankalinka insha Allahu babu wani abu to na gode malam a gayar min da inna halima na gode salamu alaikum salamu alaikum halima halima yacin <laughs> sallama nake kai ba muka dai malam Bako muka yi ba karamin bako ba. Suna can birni suna jin daɗin su sun sai yanzu ituna da mu. To dai ban gane shi ba malam. Ba ki gane wannan ba? A To ka ga mutum ya yi. Alhaji ne fa. Alhaji. Ba ki ga katon kan ba? Dan wajen Maryam. Ka ce yau na yi babban bako ka ce mai gida da barin ɗauko maka sabuwa sabuwar ba. Maza maza ɗauko ba. ai maryama da kake gani a nan gidan ta wasan ƙasa don ba ta fiye zama ma a gidansu ba kamar yadda take zama a nan gidan kuma yana ta a nan gidan take yi shi amma babu tun da na shigo gidan nan ban ga ba ko an aike ta wani waje ne Allah sarki ai rabu tana can wani gidan daban Alhaji karami yanzu abba da gaske rabu ta yi auren ne lalle rabu tana wani gidan lalle rabu tana can ma dai gaskiya abba bai kamata ba bai kamata a aure da raba a ƙauyen nan ba kuma sai da na faɗa ma umma ta fahimci me nake nufi amma umma ta bari aka aure da rabi gaskiya bai kamata ba alhaji karami sai hakuri ya hakuri kaje ya hakuri hmm. Iko Allah. Yau har kin dawo da wuri kenan. Wallahi san da zuwa. Na dawo da wuri wallahi amma ina ga dawowa. gaskiya amma aikin na yana so ya fara yi kyawa. wai ina rabu ta je ne, na ji an ce za ta yi aure. Da gaske ne? laifi ne mai shekaru kamar na rabu don ta yi aure ai ba laifi ba ne ko? amma dai gaskiya abin nan bai yi ba ko shawara ba ta yi da mu ba ko ba kuma yan mu yan uwanta ne ya kamata ta sanar da mu. <laughs> na biyu kenan. na biyu me? ke ki shiga hankalin ki ba. da walakin ai wannan maganar da kake yi. wato kwanaki kin ce alhaji karami yana santa yanzu kuma kin ce mujahid ko? kamar da ita wallahi suna kan yaki. Da walakin ai wannan maganar da kake yi. To ai laifin ki ne. Yarinyar nan ke san cewa aure za ta yi me yasa baki sanar da ni ba? Ah, yayi wallahi ban san aure za ta yi ba. Inda na san aure za ta yi ai da zan faɗa maka ku daidaita tsakaninku. Wallahi Firdausu ki shiga hankalinki a cikin gidan nan idan ba haka ba zan yi maganin ki fa. Kin ji? Kamar ya shiga hankalina kawai daga wannan magana. Ke? sannu kin ci ya haƙuri sannu rafi sannu Allah ya raba lafiya sannu sannu rafi sannu kin ci sannu ya raba lafiya ya haƙuri ya haƙuri hajji ta kusa isowa kin ji ya haƙuri salamu alaikum amma alaikum salam sani da zuwa hajiya tabawa na'am yaya aka baki mun waya tun da wuri ba tun yaushe ta fara naƙudar ajiya ba ta daɗe ba sanda na muke waya sannan zaƙi na ga yana fitowa shi ne na muke ba ta daɗe ba yanzu ne. Sannu kin ji? Sannu rabi ya haƙuri ya haƙuri da wuri. Sannu. Hajiya ca nake asibiti za mu tafi. A'a insha Allah a gida za ta haihu na yi wa likita waya tana dab da zuwa insha Allah. Sannu kin ji rabi? Sannu kin ji? Sannu. da daure ya haƙuri sannan Allah ya raba lafiya wa alaikum salam dokto kin iso san da zuwa ai hakuri na dan zuwa a makare ba komai ba komai yanayin aiki akwai kayan aiki gaba daya komai mun na tana da na aji Hello. kika je Sarayya wannan tambaya haka to daga ofis nake. Ya aka yi? Ma wani fim muke kallo mai daɗi. Ah, eh lalle kuna shan kallo kam ya yi kyau. A ji a ci gaba da kallo ko? Sarayya ta? Alhaji? Na so maka da albishir mai daɗi. Amma idan kana son ji, biyo ni sai in gaya maka. Wannan mahadani ne? Na rana da kai, inda mai gidana nake. <laughs> Wage kallo da Allah, mazalar lalun gaggaura miki mari. Mari? Ok, ba za ki mari ba kenan. Me haka? Kai duka kake ji yaran nan na raina haka wallahi, duka kake ji yaran ni tsakaninka da su. To na reni kuma. Reni na nawa ita riga ta rena ni a Ahmad. Haba. ka rinka hakuri malam gani mara wani albashirin kika zo min da shi ni na tabbatar wannan albashir din naki ba na alkhairi bane sai da shari saboda an daɗe tsakani na da ke babu wata magana ta alkhairi a zahiri sai dai ko a baɗi to me yasa za ka faɗi haka to wannan karan alkhairin ne an samu ƙaruwa ne ƙaruwa wace ƙaruwa kuma ta ne? rabi ta haihu ta haifi ɗanta namiji baka gan shi ba kaman kara aka tsaga tsakaninka da shi yanzu haka daga wajensu nake ƙarya kike da yaushe aka haka ina rabin take haba mm, mm, maryam dan me zaki dauko wannan mummunan labari ki zo kina ki zo kina ga mun maryam dan me yasa zaka kira wannan mummunan labari ka dai san cewa rabu baliga ce ko kuma idan namiji da mace suka haɗu me yasa ba za a samu ciki ba in ku har za a samu ciki to lalle ciki zai iya girma kuma za a iya haihuwarsa don haka yanzu yarinya ta haihu haba maryam dan me yasa ba zubar da cikin nan baki kika ce mun ta aure bane dan me yasa zan zubar da ciki alhaji in yi sisan kai kenan fa kaga laifi na yafi naka ni na yi kisan kai kai kuma kayi zina to yarinya dai ta haihu tana nan da ɗanta don haka duk abin da ka san kana yi min idan na haihu ina buƙatar ita ma kai mata shi haba gaskiya ba zai yi sai kayi alhaji wallahi sai yi. duk abin da ka san idan na haihu kana yi min idan na haifi kamar yadda lokacin da na haifi Sirayya ko Ahmad ka yi to haka ita ma yanzu da Rabi ta haihu za ka yi ɗanka ne ai ba na wani ba don haka daga kayan jariri abin da ya shafi kayan uwa komai sai ka yi shi idan kana son zaman lafiya kake mu haka Maryam karki mun haka Maryam dole ne in maka dole ne in maka domin ina son rage maka tarin zunubai ne don haka ya zama dole ka yi abin da na ce ga takarda duk abin da muke bukata na kayan jariri da uwarsa yana cikin nan ki rike takardarki karbi ki rike takardarki kana neman tonan asiri riƙe takardarki ki mun lissafin irin kuɗaɗen abubuwan da ake da bukata sai in bada sai ki je ki siyo ita za ki sa ranar suna sai dai za ki yi haƙuri ba za a yi taro ba amma insha Allah za mu zo da alhaji ya masa hudu ba kafin suna ki haƙuri hajiya ku gafarce ni na tuba baki laifi ba rabi ke da aka yi ma faɗe ko kaɗan ni ban ga laifinki ba da kamata yi na kashe kaina kafin in aikata wannan abu bai kamata na saka ku a cikin ƙunci ba ina tsoron matsalar da wannan yaron zai ja muku a idon duniya ai ko da kin kashe kanki kin mutu kafura. kaddara ce babu yadda za mu ba mu isa mu goge ta ba sai ta faru kuma ai ba laifin ba ne ina matan nan take ni har yanzu bata gama abinci ba in je go ai sai da abinci da wuri Salamu alaikum.

ba kai mata adalci ba alhaji ko don baka san ciwon haihuwa ba sanadiyar ka ta sha wahala haihuwa bai kamata ka fita baka ce mata komai ba sannu rabi shi kuma ɗan fa Allah shi ba zai wa Maryamu. Tunda abin ya riga ya faru haka, wannan ƙaddara ce kuma mujarrabi ne. Saboda haka abin da nake ganin shawara a nan, yarinya kyale ta ta zauna in ta samu miji ta aure kawai. Malam ɗan za ka duba, kowa ya san cewa Rabi ba ta taɓa yin aure ba. Duk mutumin da zai aure ka, dole ne ya binciki ina ta samu ɗan. idan kuma rufe-rufe za mu yi to fa sani malam muna da laifi a wurin Allah tunda mun san gaskiya kuma muka ɓoye wanda bai san ta ba kar ka damu malam ni da mijina mun amince cewa babu wanda ya kamata ya auri rabi idan ba shi ba dan Allah malam kuma ni har a zuciyata har ga Allah zuciya ɗaya nake wannan magana malam hakan ya yi maka Maryam ban tura rabi gidan nan ba don ta auri mijinki saboda haka wannan abin ba zai ba sam sam sam sam ba niyyar ta kenan ba malam Allah ne ya kadarta wannan al'amari zai faru a haka Alhaji baka ce komai ba to ni me zan ce ai ni ban da ta cewa sai dai tunda Allah sa na zo nan har gida gaban ku ina roƙon um, don Allah don annabi ina roƙon arzikin ku ya fi min laifin da na aikata mu wallahi aikin shaidan hauce Allah shiga fita mana a yafe min don Allah ai tuntuna an yafe maka amma albarkacin manya Maryam saboda haka ka batta a wurinka kai ma na tabbata kana ganin abin da baka so kuma kai haƙuri saboda haka dukkanmu dai abin nan dai namu ne gaba ɗaya mun zama yan uwan juna sai dai hakuri to mun gode malam hmm. Allah ya saka da alkhairi amin idan mun babu damuwa malam ne zai hana a ɗaura auren nan gobe gobe maryama bai yi kusa ba to me za mu jira malam ai gobe sai a turo komai in ya so sai a gaya dukkan jama'a cewa abin ni za ta zauna amma sai a ɗaura auren ana. Mara ina ma laifin sati guda a gaya 'yan uwanmu ai muna da yan uwa ba za mu yi musu titse ba ko ya kamata a bada ɗan wannan ɗan tsakanin kwana bakwai masu zuwa a gaggaya wa yan uwa shikenan malam mun gode aure ba abin wasa bane mun gode malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi a dada ba wa mahaifiyarta hakuri <laughs> ba komai eh a dada ba ta hakuri in dai din da dai mun gama da mahaifiyarta an gama komai to shikenan ba komai kiya hakuri hajiya gaskiya ba zan iya auren dadi ba dadi ki bane ya daɗe da barin amsa wannan suna tun daga lokacin da ya aikata abin da ya aikata miki ya fita daga kamfani wannan magana ce da muka shirya ta da ni da iyayenki da kuma shi kanshi alhaji domin ita kaɗai ce mafita ba zan ki jin maganar ki ba kuma ba zan bijirewa maganar iyayena ba amma abin da kuke faɗa abin da ko a mafarki ban taɓa tunanin aikata shi ba wannan ita ce hanya mafi sauƙi kuma mafi dacewa da muke ganin ya kamata mu bi domin mutane ba za su taɓa zagin alhaji don ya aure ki ba amma mutukar mutane suka san cewa alhaji ya yi miki fyaɗe har kin samu ciki kin haihu to lallai ki sani martabar gidanmu ta gama rushewa kenan don haka abin da muke gani shine rufin asirinmu da ke kanki ma ga baki ɗaya kenan sai dai kuma in bijire mana zaki ina da jaddada miki ki sani cewa mu mun amince sai dai in ke ce baki yarda da abin da muka faɗa menene yasa na ji daɗi rabi da kika bi umarnina na kika yi kwalliya domin mijinki amma ina so ki share hawayen ki kar ya shigo idan ki kina kuka ki sa zuciyarsa ka soso Alhaji Alhaji ka shigo ka ji tsoron Allah alhaji ka sani cewa rabu amana ce a wurinka don haka kar ka bambanta tsakanina da ita domin dukkan muna a matsayin matan ka ne yin wani abu kuma da ya saba ma shari'a Allah Ubangiji zai yi fushi da kai wanda ni kuma ba na son haka Rabi ki sani cewa da ni da ke yanzu duk matsayin mu ɗaya a wajen mu. ke ma matarsa ce ta halali don haka na so ki kwantar da hankalinki mu zauna lafiya Da abin da kika ga ya faru a rayuwa to muƙaddari ne haka Allah ya kadarto bambanci ɗaya da za ki gani tsakanina da ke shi ne ni gaba nake da ke amma a shirye nake da duk lokacin da kika ga kina da wata shawara ko wani abu da kike so ki kawo kuka gare ni sha Allahu a shirye nake da in share miki hawaye Hajiya na tuba ku fi ni me yasa ma ni Hajiya kuka ɗauko ni daga ƙauyen mu Za ki sare na ya ɓaci rabi. kan sake jin wannan maganar daga bakinki. Ango zan tafi gida sai da safe. <laughs> ki daina kukan nan haka rabi ki haƙuri ki share hawayenki komai kika gani na duniya mukaddari ne tunda kika ga Allah ya haɗa wannan al'amari to akwai abin da yake nufi haba abba abba wai wani aure zai ƙara a wannan shekarun nasa wallahi ni na abu mamaki yake bani mu muna shirin yin aure abba yana shirin yi hawa to sai ku kawo min aya ko hadisi wadda ta hana shi aure ko kuma ta hana tsofaffi yin aure sai mu gode ma Allah ai tunda mahaifinmu ba a taba da shi da wata alfasha ba ba a taba cewa aikata wani abu mummuna a garin nan ba ni damuwa ta ɗaya ne kawai a maganar da ya zamanto har yanzu ba mu san wace ce amaryar ba ba kuma mu san a ina aka auro ta mai ina ce shine damuwa ta wallahi ni abin ma bai dame ni ba ba ma na san na ganta gara ma da ya aje ta a can wani gidan ba anan ba wai su umma haddara kashi? ni wallahi inda ni ce ba inda zan je to ke asuwa ni na ji daɗin abin da ta yi wannan shine ya ƙara tabbatar da cewa har yanzu abban muna ji da umma kun gani ko kun gani wallahi umma kuka take yi anya amma ba kuka take yi ba ko anya bana gaidanta ya ci ciko ba ke me ke shi goyon magana haka to abin da nake so da ku sani ba abin da ya shafe ku da rayuwar waɗannan mutane tun kafin su haife mu suka san yadda suke tafiyar da rayuwarsu su suka san yadda za su yi maganin matsalolin saboda haka ba ruwanku da magana da su Maria, benedizione, stiamo abbandonando le sue opinioni di archivione. Go, go. <laughs> Rabi, yaya aka yi? Kai yi, ni ma ban san me yake damun shi ba. Hajiya sai an je asibiti. Dabi cikin shi ne yake ciwo, sai an yi scanning. Yanzu likita dole sai mun je asibiti? Ya dole sai an je asibiti. Hello Alhaji. eh to gashi nan dai wai sai mun je asibiti amin shikenan mu je likita ai ba sai an je asibiti ba rai ya yi halinsa rabi sai dai ki yi haƙuri eh <laughs> mishi rasuwa alhaji a gida kuma <sighs> shi kenan a gidan amarya za ka kwana ko? Ba sani ba. Ma gidan amarya zai kwana kwana haka zai ku? Ke, ya isa haka. To kullum ina so in je gidan umma mace take hana ni zuwa. To ke ban da abinki, wa ya taɓa ganin ta a nan gurin? Kin ga ko taimako take nema, ba za mu taimaka mata ba, dan ba mu san matar babanmu ba ce ko ba matar babanmu ba ce ba. Wa yanzu kun gama cin abinci ne kuke ta faman surutu in kun gama kowa ya tashi ya kama gaban shi. Tashin muje, tashin muje. ka je ka jira suna da magana da zan yi shi kuma shi kenan sai za ka fito abba shi za abin ki ko me kuma ya wato duk shirin da muka yi ya tafi daidai yadda ya kamata ba mu samu matsala ba sai dai akwai abu guda ɗaya da rage mana wanda kuma ya zama dole a yi shi to me kenan yana da kyau ka gabatar da rabu a gurin 'ya'yanka domin su san matar da ka aura gaskiya hajiya idan aka yi haka to a zahirin gaskiya an gayyato matsala ke kin manta da cewa dukkanin yaran nan babu wani bisan ta ne na sani alhaji amma ka sani cewa fa rabu da abin da za ta haifa nan gaba dukkan su fa a ɗaya ne da 'ya'yan gidan nan babu wani abu na bambanci matsalar da raba gidan nan za ta haifar nan gaba ta wacce nake ciki a yanzu Shi shikenan kana ganin duk 'ya'yan da rabu za ta haifa kada su san 'yan uwansu na nan gidan gaskiya alhaji ina ganin haka bai daidai ba gaskiya to to to shikenan eh, yaushe to za a gabatar da su ina ganin yau da yamma idan mun dawo daga aiki sai mu kwashe su mu je can gida kuma na tabbatar cewa abin ba zai musu ciwo sosai ba saboda abin ya kwana biyu har sun fara mantawa da ita don haka gwara mu je a ta ta ƙare shuke. Am, saboda haka, ina so don Allah don annabi idan muka ji duk abin da kuka gani ina so ku yi masa kallo da ido irin na fahimta kar ku jahilci abu mahaifiyarku za ta yi muku bayani kuma dukkanin wata shawara kamar yadda kuka san yadda muke tafi da gidan nan ban zartar da ita ni kaɗai ba da ita mahaifiyar ta kuma ka zartar da ita ina fata kun fahimta to abba mai abin mamaki a aure ni yana ganin ba wata matsala ba alhamdulillah kana ga sai ku tashi ko ai shi ne sai na zabi nan ne gidan amarya ka ku zazzauna a yi mata magana ka fito ko gida akwai cancan kuma ah, to kuma koma dai menene ku zazzauna mu ne yi Ban gane ba. Ina so ku nutsu Akwai bayani mai tsawo da nake so zan mu. Ba wannan ai Umma, dama Rabi ba ta yi aure ba, nan gidan take aiki? Rabi ita ce matan mahaifinku, ba 'yar aiki ba ce. tun da jimawa na san cewa ahmad da kai mujahid kuna son rabi to sai dai mahaifinku ya riga ku a takaice dai wata rana da kanshi ya sanar min da cewa ba shi da ra'ayin ya ƙara aure amma gaskiya yana son rabi kuma inda zan amince lallai da ya aure ta sai na yi tunanin diyar yadda muke da alhaji amma har ya nuna min cewa lallai yana son rabi to tun daga nan na gane cewa son da yake mata ya fi naku sannan kuma na sake yin wani tunanin cewa kai ahmad idan har ka auri rabi mujahid bai aure ta ba to shi kuma ba zai ji daɗi ba zai gaba a yi masa adalci ba haka idan shi mujahid ne ya auri rabi kai ahmad baka aure ta ba nan ma matsalar iri ɗaya ce sannan na lura cewa ita ma rabi ta ki amsa soyayya ku ne saboda tana ganin ku dukkan ku ɗan uwa ne sai dai babban dalilin anan shine ni na fi so wa mijina ita a kanku saboda na san cewa zan samu zaman lafiya da ita domin idan ya je ya auro min wacce ban san halinta ba to gaskiya ban san irin zaman da za mu da ita ba saboda haka ni na ɗauke rabi na kai ta wurin iyayenta na ce su ce muku ta yi aure daga baya na gaya wa alhaji ya je nemi aurenta da taimako na aka yi komai duk da ya cewa rabu ta nuna mana ƙin amincewarta sai muka roƙe ta daga baya kuma ta amince amma gaskiya umma inda haka ne kin yi son kai to ai babba babba ne na tabbatar da cewa ya ahmad zai iya cin girma ya bar min ita am ya isa ka da Allah am ni ina ganin gaba ɗaya mu ɗauki wannan al'amari a matsayin tamfar irin ayan nan ce da akan ce matan mutum kabarinsa ko ba haka bane ai sai mu goda Allah da Allah ya sanya rabi ba ta yi nisa ba har yanzu tana nan cikin zuri'an ya ce mai hankali mai tunani mai ladabi da biyayya a rayuwarta ta duniya ba ta taɓa yin wani abubuwa ba tare da ta nemi shawarar mahaifiyar kullum tana ta ɗauke tamfal mahaifiyarta ce hmm? kaga wannan eh, abun albarin shi ne dai ba a yi dai yi nisa da irin yarinya mai wa'annan alkhairai da tare da ita ba ni duk ba wannan na so karkai ba inda na so karkata da hankalin ku ke karkata hankalin a matsayina na mahaifin ina ba ku haƙuri kan abin da ya faru kuma don Allah kamar yadda na faɗa a baya kafin mu zo tun a gida dama na rubuta ce ina so mu kalli abin da idon basira to ina ba ku haƙuri don Allah kuma ina so don Allah kar ku yi min kallon irin mutanen nan masu son kansu ko ku a'a irin mutanen nan masu budurwar zuciya mu ɗauki abin muƙaddari ne haka Allah ya ƙaddaro kamar yadda na faɗi mata mutum ka bada sa. fahimtar juna tsakanin Ina fatan dai dukkan ku kun fahimci inda wannan maganar ta dosa kuma babu wanda zai kama mu da wani laifi. Kawai dai matsalar guda ɗaya ce umma. Wanne ne shi?